essayer pour les mettre en œuvre. S'il est réélu en novembre, l'homme de 78... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke muku wannan shirin a yau ranar Laraba biyar ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku abin da muke tafa da su ga kanan labarai. Shugaba Joe Biden ya ce akwai kwakwarar hujja da za a iya cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya jawo rikicin don ya ceto kansa a siyasance. rasha ta ce malaman sojan ƙasar faransa da ke ƙasar ukraine za su kasance halattattun waɗanda za a auna kan hare-haren rasha ƙasar slovenia ta zama ƙasa ta baya-bayan nan a ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai da ta amince da ƙasar falasini mai cin gashin kanta to kanan labaran duniya kenan aka saurara yayin da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta najeriya ta ce ta dakatar da yajin aikin da aka fara a ranar litinin wanda tasirinsa ba talar kaɗai ya shafa ba na so tabbatar ma a fadar shugaban kasa ma ɗauke wuta kuma ma'aikatan da suke wurin ruwan da yake shiga fadar shugaban kasa sun ɗauke sai dai su yi amfani da bohol saboda haka ba talakawa kawai aka janye yana ayyukan haka kuma za a cewa shugabannin mata da masu fafutuka na ƙasar chad sun yi kakkausar suka ga abin da suka ce rashin wakilci a gwamnatin farar hula ta farko ta shugaba muhammad idris debi sai biyo mu cikin shirin domin jin cikakken rahoton nan sannan kuma ya tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaba joe biden wanda ke kara sukar yadda isra'ila ke yaƙi da mayakan hamas a gaza da kuma yawan mutuwar Falasɗinawa a wata sabuwar hira da aka yi da shi ya ce akwai kwakwarar hujja da za a iya cewa Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya jawo rikicin ne don ya ceto kansa a siyasance. Yayin da yakin ke dab da cika watanni takwas, shugaban Isra'ila na fuskantar bukatu masu cin karo da juna daga Biden da sauran shugabannin duniya don kawo ƙarshen rikicin. yayin da 'yan majalisa masu ra'ayin rikau a majalisar dokokin isra'ila suka ce za su yi watsi da goyon bayan netanyahu tare da karfafa gwamnatinsa idan ya amince da tsagai ta wuta ba tare da kawar da ragowar ikon hamas a gaza ba hamas ta faɗa jiya talata cewa ba za ta iya amincewa da duk wata yarjejeniya ba sai dai idan isra'ila ta fito fili ta bayyana tsagaita wuta na dindindin da kuma janye sojojinta gaba ɗaya daga gaza Netanyahu ya sha cewa sojojin Isra'ila ba za su bar Gaza ba ba tare da kawar da dukkan burbushin Hamas daga yankin ba. Ministan harkokin wajen Rasha ya faɗa a ranar Talata cewa duk wani malamin sojin ƙasar Faransa a ƙasar Ukraine da ke horar da sojojin Ukraine za su kasance halattattun waɗanda za a auna kan har-harar Rasha. Sarje Lavrov ya faɗa jiya Talata cewa ko da menene matsayinsu ya kyautu dakarun sojojinmu su kai wa jami'an soja ko sojojin haya hari ya ce yana tsammanin malaman faransa sun shiga yankin ukraine babban kwamandan sojojin ukraine ya faɗa a makon da ya wuce cewa ukraine na shirye-shiryen isowar masu ba da horo sai dai shugaban faransa emmanuel macron bai tabbatar da hakan ba kuma ya ce ba zai ce uffan ba kan jita-jita ko shawar da za a iya yankewa Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya sanya hannu kan wata dokar zartarwa a ranar Talata don takaita adadin mutane da ke neman mafaka a kan iyaka Amurka da Mexico. A cikin wata takardar sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce, Shugaba Biden ya yi imanin cewa dole ne mu tsare iyakokinmu. don haka ne a yau ya bada sanarwar dokar zartarwa ta hana bakin haure da suka tsallako kan iyakar kudancinmu ba bisa ka'ida ba daga samun mafaka a cewar jami'an gwamnati umarnin zai fara aiki ne da zaran matsakaicin waɗanda ke shigowa duk mako ya kai dubu biyu da ɗari biyar a tsakanin wuraren shiga umarnin zai hana bakin haure da suka tsallaka kan iyakar kudancin ƙasar ba bisa ka'ida ba daga samun mafaka To an jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan tun bayan da haɗiyar ƙungiyar ƙwarago ta Najeriya ta janye yajin aikin ta wani ɗan lokaci don ba da damar sasantawa da gwamnati. Babban sakataren ƙungiyar ƙwarago ta TUC Nuhu Toro ya ce yajin aikin ba kawai kan talakai ƙari ba ya shafi kowa da kowa. A tattaunawa su wakilin Alhassan Bala wanda ya tambaye shi kowa ya ba su damar durƙusa da harkokin ƙasar sai ya ce. To wannan dokar ƙasa ce, kundin tsarin mulki na ƙasa ita ta bamu wannan dama a kullewomi aka yi amfani da wayannan dabaru domin a tilasta wa gwamnati ta saurare mu inda mun ce ku kara albashi ne kawai muka zauna muka yi shiru kaga ba wani abu da za su yi amma na son tabbatar ma a fadar shugaban kasa ma an ɗauke wuta kuma ma'aikatan da suke wurin ruwan da yake shiga fadar shugaban ƙasa sun ɗauke sai dai su yi amfani da bohol kuma ko da janareta saboda haka ba talakawa kawai aka janye wa yana ayyukan ba wutar lantarki a fada shugaban kasa babu kuma dalilin da ya sa muke haka wayannan ma'aikatan su suke aiki a wayannan masana'antu da yake kulawa da tattalin arziki kuma yake kare martaba da kuma tsaron kasa amma kuma a ce sun zama wayannan ma'aikatan da suke wayannan ayyukan su ne ake amfani da su a cimma wannan ayyuka daga baya kuma su ba za su iya ma siyan abinci albashin su zai iya isan su za su iya siyan abinci wuri guda a gidansu ba kaga wannan rashin adalci wasu da dama musamman wasu daga cikin masana tattalin arziki da masu sharhi na ganin cire idan aka kara kuɗin mafi karanci albashi zuwa kuɗi mai yawa hakan zai shafi yanayin tashin goron zabi na abubuwan masarufi a ƙasar wannan gamle da badi ne kawai babu wani sani a tattalin arziki da ya nuna cewa idan ka kara albashi za a samu haihawan farashin kayayyaki yanzu ma idan ka je kasuwa nawa ake sayan buhun shinkafa da farashin abubuwa sun riga sun tashin goron zabi kuma kaga ba kara albashin ba saboda haka ka zo ka yaudari jama'a ka ce a'a karin albashi shi yake jawowa ah, hawan farashin kayayyaki wannan gaskiya ba daidai ba ne ah, abin da ƙarin albashi zai yi shine zai ma inganta tattalin arziki domin yanzu masana'antun da suka fito da su babu wanda zai siya domin babu kuɗi ma'aikata ba su da kuɗi idan ka ba da ma'aikaci albashi mai tsoka ka ba shi dama ne ya je ya yi siya ya sai abubuwan da yake bukata na zamantakewa ko yau da kullum a iyalansa kaga shi masana'antu da suke ah, tana da abubuwan idan ka ba ma'aikaci albashi mai tsoka idan ya je ya siye zai ba su kuɗin ne su kuma za su samu su juya idan suka juya ta za su sake kirkirowa ko kuma su fito da wasu kayayyakin kaga idan kai haka kafin su kirkiro da kuɗin in ka biya su suna iya ijewa a banki wani wannan lokaci kaga bankin ma ka inganta ta saboda haka karin albashi za ta inganta tattalin arzikin kasa ta kuma sa darajar kudinmu ta yi karko saboda haka ba daidai ba ne wani ya ce a'a na kara albashi farashin kayayyaki za su yi tashin goro zabi yanzu farashin su riga sun hau sai dai ko kawai mu yi fatan gwamnati ta yi abin da ya dace menene abin da ya dace gwamnati tana da hakkin ta tabbatar da cewa ta ta tsanantawa hauhawan farashi tunda ita ce gwamnati za ta iya cewa misali buhun shinkafa kada ya wuce dubu ishirin a najeriya duk wanda zai shigo da buhun shinkafa ba na mu yadda ya sayar sama da dubu ishirin ba kaga ta taimaki talakawa kuma ta taimaki tashin goron zabi na eh, kayayyaki da ake ta faɗi su da haka gwamnati tana da haƙƙi na tabbatar cewa ta kare tattalin arziki kuma ta ƙara ma'aikatan da suke kirkirwa da dukiyar ƙasa da eh, kalilan daga cikinmu suke allo allubazaranci da ita babban sakataren kungiyar kwadago ta tuc na hutar da kenan a hirarsu da wakilin alhassan bala har yanzu kwan tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu daga hafiz ya dawo da kashi biyu na labaran duniya Kasar Slovenia ta zama kasa ta baya-bayan nan a kasashen kungiyar tarayyar Turai da ta amince da kasar Falasɗina mai cin gashin kanta bayan da majalisar dokokinta ta amince da matakin da ƙuri'u mafi rinjaye jiya talata inda ta yi watsi da kira da a gudanar da zaɓen raba gardama kan batun da babbar jam'iyyar adawa ta kasar ta yi. a makon da ya wuce ne gwamnatin kasar ta yanke shawarar amincewa da falasinu a matsayin kasa mai cin gashin kanta biyo bayan matakan kasashen sifaniya Ireland da Norway a wani bangare na ƙoƙarin matsa lamba kan Isra'ila don ta kawo ƙarshen rikicin Gaza. Prime Minister Roberto Golob ya faɗa a shafin X cewa amincewa da palestina a yau a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta yana aika saƙon ƙwarin gwiwa ga al'ummar palestinawa a yankin kogin Jordan da Gaza. An shirya kada ƙuri'an ne a jiya talata. kuma wata kungiyar 'yan majalisar dokokin kasar na harkokin waje na a ranar litinin ta amince da matakin da gwamnati ta ɗauka da ƙuri'u masu rinjaye daga ƙarshe ana ƙara nuna damuwa a zaben yanki da za a gudanar a arewa maso gabashin ƙasar siriya a ciki da wajen ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zaben wanda aka shirya yi a ranar 11 ga watan yuni za a gudanar a wasu sassan siriya da dakarun Syrian Democratic Forces ko SDF da Amurka ke marawa baya. Yankin mai cin gashin kansa yana ƙarƙashin kulawar gwamnatin Kurdawa mai cin gashin kansa ta arewa da gabashin Siriya. Dakarun SDF sun kasance manyan abokan ƙawancen Amurka a yakin da ake yi da IS ƙungiyar ta'addanci. Ƙungiyar ta samu manyan nasarorin soji bayan fatattakar mayakan IS a yakinta a shekarar 2019 kuma yanzu tana da iko da kusan kaso ɗaya bisa uku na yankuna a siriya shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya yi barazanar ɗaukar matakin soji idan ƙungiyoyin kurdawa a siriya suka gudanar da zaben. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. shugabannin mata da masu fafutuka na kasar chadi sun yi kakkausar suka ga abin da suka ce rashin wakilci a gwamnatin farar hula ta farko ta shugaban muhammad idris debi bayan shafa shekaru uku daga kan mulkin soja matan sun bayyana damuwar sun yi a yayin wani taro da suka yi a yanjami na babban birnin kasar chadi ga abokiyar aiki na hawa sharu da fasarar rahoton moki edwin kinzika daga makwabciyar kasar kamaru Gwamman mata 'yan fafutuka da mambobin bangaren 'yan adawa suka bayyana rashin jin daɗin su kan abin da suka kira ƙudurin shugaban Chadi Muhammad Idris Deby na maida su ya ware a tashin farko na mulkin shi a tsarin farar hula. Matan da suka haɗu a babban birnin ƙasar in a ranar Litinin sun ce da kamata ya yi debi ya yi watsi da gwamnatin da sabon firaminista Alamahe Halina ya naɗa a makon jiya. Deby ya naɗa Halina domin maye gurbin Sources Masra. wanda ya ajiye aiki bayan da ya sha kaye a zaben shugaban ƙasar ta Chadi na ranar shida ga watan Mayu. Masara ya kasance a ofis tsawon watanni hudu. Amina Tijjani Yaya ita ce shugabar Voice La Femen ko kuma muryar mata wanda kungiya ce mai zaman kanta da ba ta gwamnati ba da ke yada manufar mutunta hakkin mata da damawarsu a harkokin siyasa. Nous regrettons vivement que malgré les engagements, les promesses Yayi ta ce shugabanni mata da masu fafutuka sun kasa fahimtar yadda sabon ministan caji Alamahi Halina ya yanke shawarar rage yawan mata ministoci daga goma sha biyu a yayin shugabancin caji na wucin gadi na tsawon shekaru uku zuwa adadi takwas a karon farko na gwamnatin farar hula da ya nada a ranar 27 ga watan Mayu. yayi ta ce jami'an Chadi ba su mutunta kudirin da aka amince da shi ba na kasashen Afirka na shekarar 2022 mai taken Inclusive and Sovereign National Dialogue wanda ya amince da samar da karin yawan mata a naɗe-naɗen mukaman gwamnati. Sabuwar gwamnatin caji ta naɗa ministoci 35, 23 daga ciki sun yi aiki a tsohuwar gwamnati kafin a ayyana Debi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar na ranar 6 ga watan Mayu da ya kawo ƙarshen shekaru uku na mulkin soji aka koma kan tsarin mulkin farar hula. A yayin bikin kaddamar da shi, Debi ya yi alkawarin tafiya tare da 'yan adawa, matasa da mata, wajen gudanar da ayyukan da zai dumfara a tashin farko, wanda ya ce shi ne na sasanta bambance-bambance tsakanin al'ummar Chadi da mai da kasar wadda ke yankin tsakiyar Afirka kasancewa amintaccen wurin zama. Shugabannin mata da 'yan fafutuka sun ce samun ƙarin shigar mata cikin harkokin siyasa na iya yin kunnen doki da samar da inganta mutunta 'yancin ɗan adam, adalci da bin doka da oda sau da ƙafa, shugabanci da kuma demokuraɗiyya. Suka ƙara da cewa mata su ne al'umma mafiya yawa a Chadi, kuma za su fi maza iya taka rawa wajen bin hanyoyin samar da zaman lumana. Sanosi hassana Abdullahi alkali ne kuma malami a jami'ar Injamaina ta ƙasar ta Cadi. ya shaida wa kafar talabijin ɗin ƙasar a ranar litinin cewa a doka ba za a iya ɗora wa David da sabuwar gwamnatin shi ta farar hula laifi ba dangane da rage adadin mata ministocin saboda babu wata doka a Chadi da ta ɗora samar da daidaitun jinsi a naɗin mukaman siyasa. en tant que institution parlementaire son premier rôle est de voter des lois. Abdullahi ya ce kamata ya yi dokokin mata a Chadi su fito sai su yi rajista a matsayin 'yan takara da kuma masu kada ƙuri'a a zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu da shugaba Muhammad Idris Debin ya ce za a gudanar kafin watan Disambar bana. Ya ce idan mata suka yi nasarar lashe kaso mafi rinjaye a kujerun majalisa za su iya samar da dokokin da za su tilasta jami'an gwamnati mutunta daidaito tsakanin mata da maza a siyasance. A watan Fabrairu shugabannin mata da masu fafutuka daga kasashen Burkina Faso, Chadi, Gabon, gini Mali da Nijar suka haɗu a Injamaina. Suka ce suna buƙatar a rika kasawa da su a ƙololuwar tsare-tsaren gwamnatocin sojin Afirka da ke da ruwa da tsaki a sauye-sauyen gwamnati. taron wanda aka yi mataki da matan afirka a sauyin gwamnatoci ya jaddada cewa mata su ne mafiya yawa a al'ummar waɗannan ƙasashe shida kuma su suka fi ji a jika a duk sa'ad da sojoji suka kwace iko kuma ake bari a baya matuka wajen yanke hukunci akan wani al'amari matan sun yi alkawarin mai da batun rawar da za su taka a gwamnati wani abin tattaunawa a kai yayin muhimman al'amura kamar manyan ranaku na su da manyan bukukuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Haɗin kan Afirka kan shirya. To a gaida Hauwa Sharif wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye birnin Washington DC. Wanda ya agun ma'anan Washington DC ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirin na gaba. Baki mai yanka wuya. duk ɗan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan tun daga abin da za ka tashi batun biza tiket zuwa su kayan duk ya shafi wannan masifin kuma wannan abu tana da alaka da tashin ko kuma wahalar rayuwa da ke mu dai a bangaren mu shine na sufuri mu kamar muka ga tashin hankali ko damuwa zan ce saboda a wannan lokacin mota muna siyan mota da kumbo haka siyanta daga miliyan hudu zuwa miliyan bakwai wanda sai da ta kai naira kusan yanzu miliyan ashirin da hudu. wannan shi yake sawa ma in kasuwar kaya sun faɗi kowa sai ya kulla stan shi ya san nan da sati biyu za su tashi. A dole ne maganar cin hanci da rashawa a yi maganinsa, dole maganar tsaro din nan a yi maganinsa, rashin wuta din nan da wasu abubuwa wasu shingaye dole a janye su. Jama'a Assalamu alaikum. a makon da ya gabata mun so mu kawo muku yadda 'yan Najeriya musamman masu fashin baki suke bayyana shekara ɗaya ta gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu musamman dangane da yanayin tattalin arziki da 'yan kasar ke kokawa da shi. Tashin goron zabi da canjin kudaden kasar waje ya yi musamman madalar Amurka a cikin wannan shekarar. na ɗaya daga cikin abubuwan da suka haddasa hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya. lamarin da kuma ya ƙara ta'azzara matsin rayuwa ga talaka. Alhaji Sani Dada, shugaban kasuwar 'yan canjin kuɗi ta wafa da ke birnin Kano, ya yi bayanin yadda tashin farashin canji ya shafi tattalin arzikin jama'a a cikin wannan shekara. na farko dai kafin eh, gwamnatin tinubu farashin canji ko kuma na dala amurka an kasa shi gida daban-daban na masu shigo da kaya farashinsu daban na marasa lafiya farashinsu daban na 'yan kasuwa farashinsu daban yawa multiple rate to da ya zo sai unification of one rate cewa da wanda zai sai dala 100 da wanda zai sai dala 100 duka a ah, farashinsu guda ɗaya ne so wannan abu mai kyau ne saboda wani ba zai je ya shigo da kayan shi da arha ba wani kuma ya shigo da kayan shi da tsada so wannan abu ya yi daidai amma ta inda aka samu dan tasgaro rashin tsayuwar farashin waje daya saboda shi ma an ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi so mu kuma in dai abin da aka ce gwamnati ba za ta yi control din shi ba a wilin baya wilin sela wanda <clears throat> zai faɗi farashin shi da yawa kuma ya samu goyon baya daga tsarin da aka sa na tattalin arziki to a nan ne muka samu matsala kila yau wani zai sai dala dubu ɗaya da ɗari ɗaya gobe wani ya siya da ɗari biyu jibi wani ya siya da ɗari uku kuma sai an kwana biyu sai ta dawo dubu ɗaya kenan waɗannan wanda suka saya da tsada in suka tashi sai da kayan su zai tsada kila ba za su sami siya ba Ila kuma shi wani wanda ya shigo da kayan shi da arha zai sa wancan ya samu matsala ya kare sannan kuma ta wani hannun again mutanen da suke shigowa su sa hannun jarin su a ƙasa kila lokacin da ka shigo da dala ka miliyan ɗaya dala naira dubu dubu ce kuɗinka naira miliyan ɗari kila abin da ka zo yi sai ka ga bai ma daidai ba za ka kwashi wannan dalar taka kila za ka koma wata ƙasar so lokacin da za ka koma kuma farashin gwamnati ya canza ya da dubu ɗaya da ɗari biyar Ka kaga automatically kuɗinka sun dawo rabi saboda shi ne farashin gwamnatin wani sa'in za a ga ya ƙara da kashi talatin kashi arba'in kashi hamsin so wannan abun ya taba kasuwanci sosai mu ma ya taba mu amma inda za a ce farashin a tsaye yake waje daya kamar yadda mutanen da suke zuwa saudiya in suka ba da dala ɗari bayan shekara goma in suka ƙara komawa wannan riyal ɗin riyal ɗari uku da saba'in za a ba su misali kenan to mu ko yanzu a nan najeriya kila wata ran in ka zo da dala ɗari a ce ma ita dubu ɗari wata ran in ka zo a ce ma dubu ɗari da hamsin. kamar wannan kwan gaba kwan bayan na farashin dala kuma yana wani yana wahalar da mu muna samun kalubale kila yau kwastoma ya zo ya sai dala kuma gobe sai ta faɗi in ka saida abokin shi kila jibi kuma sai ta tashi shi kuma wannan zai ce ka saida mashi da tsada so in ka je ka kawo kayanka misali a tamfa za ka a tamfa kila ta zo ma a naira dubu uku kaga kenan in ka saida dubu uku da ɗari biyar ka ci riba to shi kuma lokacin da rate din ya faɗi ko farashin ya faɗi ƙasa shi kuma wani sai ta zo mai a dubu biyu da ɗari ɗaya kaga kenan in ya saida dubu biyu da ɗari biyar ya ci riba shi kuma wancan mai na dubu uku kaga yana jiran ta ƙara tashi so wannan abun ya taɓa kasuwanci sosai amma banda wannan daidaita farashi da aka yi su kuma musamman mu 'yan canji ba wai lallai ne gwamnati sai ta ba da dala ba amma in ta tsayar da farashi waje ɗaya mu da kanmu za mu ji daɗin gudanar da kasuwancin amma yau dala ta tashi gobe ta faɗi to shine yake kawo mutane kamar kana cewa wannan tsarin da gwamnati ta yi na cewa dala ta sama wa kanta farashi a kasuwa kamar kuma bai maraba da shi ba kenan eh gaskiya ba mai maraba da shi ba saboda nema neman farashin da take yi tana wuce gona da iri yanzu misali a gwamnatance sati uku da ya wuce abinda ake sai da dala naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira ɗaya ne nake jin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira ɗaya amma yanzu a gwamnatance dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin so kaga yanzu wannan duk wani ɗan kasuwa kila in gwamnati ce take mu'amala da kai za ta baka an ba wancan da ɗari biyar kuma kila bayan sati uku in ta dawo da ɗari ɗaya kaga wani yayi yi asara ke to saboda haka idan ta tsaya waje ɗaya hatta kasuwannin da kayayyakin abubuwa da ake amfani da su yau da kullum ko na abinci za su tsaya waje ɗaya to wannan shi yake sawa ma in kasuwar kaya sun faɗi kowa sai ya kulle stan shi ya san nan da sati biyu za su tashi to amma baya ga wannan tsari na watakila bambancin farashi da ko wato na nema ita naira ko dala ta samu a kanta farashi da kuma wancan kashe raba-raba da aka yi na cewa mai shigo da kayayyaki zai karbi dala a kaza mai tafiya neman lafiya zai karba a kaza mai tafiya karatu zai karba a kaza akwai wasu tsare-tsaren gwamnati na tattalin arziki watakila misali um, mu ɗauka zancen cire farashi ko kuma tallafin man fetur misali wani irin tasiri ko akan ta hada-hadar to kasan shi mahanga ta tattalin arziki kowa akwai matsayin shi yanzu in na fara maka bayani na shiga bangaren economist wanda za su ce idan an ciyo bashi a je a devaluation na naira ko kuma ana bin mu bashi dole kuɗin mu ba za su yi karfi ba ko muna so a yafe mana bashi ko kuma a import ya yi yawa to kaga wannan fage ne na to shikenan mu dauka cewa magana tunda duk zancen nan na farashin dala mm. yana ta'allake da zancen devaluation na naira mm. saboda waɗannan watakila ire-iren waɗannan abubuwan da ka ambata wani tasiri magana devaluation na naira yake a kuta ku cinikayya eh devaluation mu kai tsaye ba za mu iya gane shi ba kamar yadda na gaya ma duk da dai mun je makaranta amma ba bangaren ba misali idan aka yi devaluation eh. hada-hadar ku tana canzawa nake nufi a yadda take eh, ko kuma ba ta canzawa ma'ana tana ba da tasiri mai ma'ana ko kuma tana kawo wani nakasu za ta ba da tasiri muka ce devaluation kaka kamar muna rufe muna maganan rage darajar naira so kila dan kasuwa da zai zo wajen ka zai sai dala dubu goma idan aka rage darajar naira ai kaga za ta dawo dala dubu bakwai to kaga ai ya taba ka mutumin da zai sai abu dubu goma a wajen ka saboda an lalata darajar naira sai dubu bakwai to ai kaga an ragu amma misali amma maganar riba fa a'a ai yanzu ba a wannan kadamin da ake ba maganar riba ake ba a dai biya buƙatar kwastomomi amma maganar riba a canji yanzu ai an daɗe da barin wannan. A ina da misali bambancin sai dala dubu goma amma aka devaluation ya ta dawo dubu bakwai. Eh, Kai ya eh, akwai akwai bambanci mana kila in dubu goma zai siya zaka samu naira dubu goma kaga in zai sai dubu bakwai ai dubu bakwai zaka samu sannan kuma bugu da ƙari shi da kanshi da zai siyo kayan da in kuɗin shi zai sai katan ɗari yanzu kaga sai dai sai katan saba'in to kaga an samu ragowa sannan kuma in ka dawo mutanen gari da za su siya kila tan yawan mutanen da zai samu wanda za su sai kayan kila a da zai siya mu mutum 20 da za su zo su siya to amma aka yi devaluation kila kaga budget din mutum ba zai iya barin shi ya zo ya sai kayan ba kila maimakon mutum 20 su siya sai dai mutum goma su siya to kaga an samu tasgaro Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai a tare mu a mako mai zuwa. Don jin yadda tashin farashin canjin dala shi kuma ya shafi sha'anin kasuwanci da 'yan kasuwa a Najeriya. Yanzu kan muna godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To madalla a gaida dan mutar sanyin na da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Shugaba Joe Biden wanda ke kara sukar yadda Isra'ila ke yaƙi da mayakan Hamas a Gaza da kuma yawan mutuwar Falasɗinawa a wata sabuwar hira da aka yi da shi ya ce akwai kwakwarar hujja da za a iya cewa prime minister Benjamin Netanyahu ya jawo rikicin ne don ya ceto kansa a siyasance. yayin da yakin ke dab da cika watanni takwas shugaban isra'ila na fuskantar bukatu masu cin karo da juna daga biden da sauran shugabannin duniya don kawo ƙarshen rikicin yayin da 'yan majalisu masu ra'ayin rikau a majalisar dokokin isra'ila suka ce za su yi watsi da goyon bayan netanyahu tare da ƙarfafa gwamnatinsa idan ya amince da tsagaita wuta ba tare da kawar da ragowar ikon hamas a gaza ba Ministan harkokin wajen Rasha ya faɗa a ranar Talata cewa duk wani malamin sojin ƙasar Faransa a ƙasar Ukraine da ke horar da sojojin Ukraine za su kasance halattattun waɗanda za a auna kan har Rasha. Sergei Lavrov ya faɗa jiya Talata cewa ko da menene matsayinsu ya kyautu dakarun sojojinmu su kai wa jami'an soja ko sojojin haya hari ya ce yana tsammanin malaman faransa sun shiga yankin ukraine Shugaba Joe Biden ya sanya hannu kan wata dokar zartawa a ranar Talata don takaita adadin mutane da ke neman mafaka a kan iyaka Amurka da Mexico. A cikin wata takardar sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce, Shugaba Biden ya yi imanin cewa dole ne mu tsare iyakokinmu. Don haka ne a yau ya ba da sanarwar dokar zartarwa ta hana bakin haure da suka tsallako kan iyakar kudancinmu ba bisa ka'ida ba daga samun mafaka. To raro baki ɗaya abin da ya sauke nan a shirin mu na yanzu sai kuma an zama kaɗan za mu sake da ku domin shirin da hantsi. Domin sake jin wannan shiri ya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Kafin mai sallama sashen Hausa na mika saƙon taya murna ga hayya a damar jau wanda zai agwance da amaryarsa rukayya a ranar lahadin nan mai zuwa tara ga wata. a dogon layi da jau karfe biyu na rana. Allah ya bada ikon halarta tare da baiwa amarya da ango wato sa'ar wannan aure yanzu kan amadadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma dadi balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau mr wato mr jimmy nisar fil Hashim gumel da na shirya na gabatar ke cewa assalamu alaikum